baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa a wannan masallaci ne albarka masallacin Sheikh Muhammad Ahmad Baqadir Al-Amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci na alhamis biyu ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da sha tara ko ga watan biyu shekara na dubu biyu da da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na biyu sannan shine majalisinmu na ɗari da ishirin da uku a tafsirin suratu ali imran mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da talatin muna bayani a wannan aya za mu sake maimaita karatun wannan aya sai mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora ana son mu ƙara jawo hankalin 'yan uwa da abinda muka faɗa jiya waɗansu sun zo suna mana surutu a lokacin da muke karatu wannan bai dace da ɗaliban ilimi ba don haka a saurara wanda yake bukatan hira baya buƙatan ya shigo cikin masallaci ya tafi inda zai hira da fatan za mu ɗau izina Haka nan masu kwanciya ba abin da ya kawo su bake nan a sauraron alkur'ani mai girma muna jawo hankalinsu wannan lokacin lokaci ne na sauraro da kuma fahimta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 الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم اللهم دوتكين سركينا شوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا kada ku منكم riba واتقوا الله ku ji tsoron Allah ta hanyar bin dokokinsa la'allakum tuflihun dan ku samu rabauta wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin ku kiyaye kawunanku daga wuta wacce aka yi tattalinta domin kafirai wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun ku yi biyayya ma Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam don ku samu jinƙai domin a yi muku jinƙai waɗannan su ne ayoyi da muka karanta jiya mun kuma tsaya a tasirin aya na farko wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki Lata ta'kulur riba mu mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba ninkin mun faɗi cewa wannan ayat ta zo ne a matsayin marhala daga cikin marhaloli da Allah madaukakin sarki ya haramta riba muka ce kamar yadda aka haramta giya a matakai daban-daban haka ma aka haramta riba a matakai daban-daban muka ce mataki na farko Allah madaukakin sarki ya kyamanta ma musulmi cin riba ne ta hanyar faɗin cewa babu albarka a ciki shi ne a suratun rum wa ma'ataitun min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu inda Allah duk abin da za ku bayar na ɗori domin ya haɓaka a cikin dukiyar mutane wato ba zai yi albarka ba ba zai karu ba a wurin Allah madaukakin sarki albarka ita ce azziyada ko haɓaka abu da karuwansa da kuma zarcewansa da rashin gushewansa wannan shine marhala ta farko sannan marhala ta biyu nuna cewa shin riba yana ɗaya daga cikin dalilai da Allah madaukakin sarki ya sa yayi hukuma ما أهل الكتاب مسمى yahudawa أك حرم musu داء abubuwan da داء أن خلق musu وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم azaban alima Allah madaukakin sarki ya faɗi sabubba da yasa ya haramta daɗaɗɗen abubuwa da da halal ne sai Allah ya haramta ma Yahudawa wannan abubuwa ɗin dalilan ya ce saboda zalunci da suka kasance suna yi sannan na biyu yace saboda suna kautar da mutane daga tafarkin Allah madaukakin sarki kuma ba kaɗan ba sosai na uku yace wa akzihimur riba saboda suna karɓan riba wannan akaz anan yana daidai da abinda Allah ya ce anan aklur riba din saboda suna mu'amalantar riba alhali an an hane su daga karɓar riba wa qad an وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل نهدو سنة شن دوكي متاني تحنيا دتكي باتتشيا suna cin banda riba suna cin dukiyar mutane ta waɗansu hanyoyin ma na haramun Allah madaukin sarki ya ce ya shirya ukuba guda biyu a gare su na farko shine haramta musu a nan gidan duniya waɗansu abubuwa da da an halatta musu na uku kuma waɗanda suka kangare suka mayar da hakan halal ya yi musu tanadin azaba mai tsanani mai zafi a ran tashi alkiyama wannan ma sai musulmi za su cewa ashe wannan abin Allah daman ya haramta shi ma waɗanda suka gabata sannan marhala ta uku ita ce wannan aya ɗin na haramta riba yadda suke yi shine adafan mudha'afa wannan ayar ita ta fara haramta riba a musulunci sannan bayan nan ayoyi na ƙarshe na suratul baqara suka zo su kuma suka haramta riba ɗin gaba ɗaya ah, suka faɗi manya-manyan abin nan hukumobi da Allah madaukakin sarki ya tana dama masu shin riba wannan su ne abin da muka ce za mu ƙara bayani a kansa a karatunmu na yau da kuma bayani a kan shubuhohi da waɗansu mutane suke ta'allaka da su su halatta su riba to Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi guda biyar na suratul baqara ya haramta riba daga faɗinsa madaukakin sarki alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حر إزوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون waɗannan آيهم دسوء الله مدى madaukakin تركي يرفي حرمت ربا آه، كما to kamar murga mun tafsirin wannan ayoyi din amma za mu biyo kansu mu cire yadda Allah madaukakin sarki ya haramta riba a wannan ayoyi din Allah ya haramta riba ta fuskoki da dama fuska na farko da Allah madaukakin sarki ya hada alakar masu shirri ba da shaidan da abin da aka ce aikin shaidan ne hmm? ko mai yinsa yana tare da shaidan ko shaidan ya mamaye shi wannan abin haramun yasa malamai suke bambanta tsakanin abin da yake hani ne na tanzi da kuma hani ne na tahrim idan abu ya zo an ce aikin shaidan ne to haramun ne kawai kaulan wahida kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa kada ɗayan ku ya ci abinci da hannun hagu kada kuma ya sha da hannun hagu sai ce fa inna shaytana ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal saboda shaidan yana ci da hannun hagu ne yana ci da hannun dama saboda aikin shaidan ne haka ya zanto haramun bai halatta musulmi ya ci ko ya sha da hannun hagu haka nan Allah ya ce alladina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وند ما تشربا بذات أيوبا أرانا تشي القيامة كوكما وجن ودن سما لمي بذات أيا da kafafunsu wajen gudanar da harkokinsa na kasuwanci ba illa kama ya illa ladi ya takabbatu yatakhabbathu min sai kamar yadda wanda shaytan ke wabcanta da shafansa zai na tashi mana ba za su iya tsaya da gindinsu ba ko yaushe suna cikin haɗama suna faɗi suna tashi abin ba zai ishe su ba ba zai musu amfani ba ba za su ga darajarsa ba kuma ba za su daina binsa ba saboda ka suna tashi suna faɗi kamar wanda shaidan ya sa masa maye Ko kaga wanda aka ce shaidan ya mamaye shi wannan aikinsa mummunan aiki ne wannan ɗai kenan da ke nuna haramci abu na biyu da Allah maɗaukacin sarki ya siffanta su da cewa shaidan ya kama su wanda aka siffanta shi da mahaukaci alhali aikin da yake aiki ne na masu hankali shine shinikayya ko bayar da bashi sai aka ce kamar wanda shaidan ya shafe shi ne ya sa masa hauka almasu shine shafa na shaidan da ke sa mutum ya rasa hankalinsa ya yi abu bai san ya yi ba ya bari bai san ya bari ba ya shiga hali irin na hauka wannan yana munana yanayin mutumin kuma wannan yana nuna cewa aikin nasa aiki ne da ya kai makura wajen muni wato haramun fuska ta uku da Allah madaukakin sarki ya haramta riba shine inda ya sauki lamirin waɗanda suke cewa riba daidai yake da kasuwanci hmm? saboda suna cewa riba daidai yake da kasuwanci shi ya sa Allah maɗaukin sarki ya munana ya aibanta su da waɗannan sifofi guda biyu to yin zargi ma waɗanda suka faɗi wannan maganan yana nuna cewa wannan abun haramun ne bal abu na hudu Allah ya fito karara ya ce ya haramta riba wa ahallallahu baia wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya ya kuma haramta riba Allah bai tsaya a nan ba fuska ta biyar sai Allah ya yi narko Da duk wanda suka dage akan cin riba da mu'amala da riba bayan wancan umarni na wancan surar kiyar hannun nan da aka yi na farko na suratu Ali Imran da muke tafsirinta Allah ya ce duk wanda ya yake daina cin riba bayan wa'azi ya zo masa daga Allah wannan shi ne wa'azin ya ayyuhal na amanu la ta'kulu riba أضعافا مضاعفة bayan ya ji wannan wa'azin amma har yanzu bai daina ba to Allah ya masa narko faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda wa'azi ya zo masa ya daina ya daina cin riba Allah madaukakin sarki na sheto al'amarin na wurin Allah maɗaukakin sarki amma wanda ya kuma cin riba bayan ya ji wannan wa'azan Allah ya ce fa'ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ma'abota wuta in sun shiga ciki za su dade a ciki ko za su dawwama su yi zama na dindindin a ciki kunga abinda Allah ya yi narko a kai duk abinda Allah ya narko a kai da wuta ya yi alkawalin wuta ma wanda ya yi shi wannan abu ne wanda yake haramun bil ijma'a ya fi ma ƙarfin haramun ya zanto daga cikin alkaba'ir manya-manya laifuffuka na haramun Allah bai tsaya a nan ba hanya ta biyar Allah madaukin sarki sai ya tsine mariba yace yana tsine mariba ma'anar tsinewa shine zare albarka yamhaqu Allahu riba wa sadaka sadaqat yace yana zare albarka cikin riba wato Allah ya tsine ma riba to zamu zo mu ji kuma ba ita riba kare ka tsine mata ba duk mai hulɗa da ita ma tsiran ne kuma haka ma logical yake ai idan aka ce wannan computer ya ce mai rike ta kuma fa mai abokin tsinanne mai shi hmm? to kar ma mu ɗauka wannan mai ishtihadi annaba alaihi salatu wassalam ya faɗi nasti akan haka kamar yadda za mu zo mai bayani sai abu na na kenan na shida ko abu na shida shi ne tsinuwa abu na bakwai Allah madaukakin sarki ya yi narkon yaƙi tsakaninsa da masu shirri ba da mun karanta wannan jiya ko shi ne ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu zanu bi harbin min Allah wa rasuli yace ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar ƙarin nan da ya rage duk wani abu na ku da ya rage na riba a hannun mutane to ku haƙura da shi daga yanzu kada ku karɓa ba ku inishetin sabo ba wadda ma yana hannun mutane kuna karɓa ba ku gama karɓa ba to ku daina karɓansa daga yanzu shi ne annabi alaihi salatu wasalam a khutba ɗinsa na hajjatul wada yake cewa ala ku saurara inna kulla riban fil jahiliyyati mawdu'un tahta qadami hadha duk wani riba wanda aka fara shi tun daga jahiliya har zuwa yanzu wanda ake biya ba a gama biya ba to an soke shi na take shi daga kafana yanzu wa inna awwala riban adahu riba ammi al-abbas yace kuma farkon riban da na soke shi nayi kansilin danza shine riban baffana al-abbas ibn abdulmuttalib saboda shi ma yana daga cikin masu wadata da suke ba mutane bashi su je su yi kasuwanci amma in za su dawo da shi to za su yi kari to sai annabi alaihi salatu ya fara daga gida ya ce farkon ribar da mun rushe shi shine riban gidanmu riban baffana Abbas ibn abdulmuttalib al to Allah madaukakin sarki ya shelanta yaƙi ne wa zaruba riba ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minin inda gaske ne ku mummune ne fa in taf'alu idan ba ku yi ba mana ba ku kyale kun bar sauran riban ba kun kuma kuna bibiyan mutane su ƙara samu ku abin da ya rage wani zai ce to ai ai ba yanzu ba yanzu muka yi ba wannan na da ne saboda haka su biya ni in sun biya shikenan shine Allah ya ce a is with immediate effect kowane iri ne an rushe shi in ba ku yarda kun yi wannan ba to fa'zano bi harbin min Allah wa rasuli to ga shelar yaƙi duk wanda bai daina shirri ba ba to yana yaƙi ne da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah ya ce yana yaƙi da mai yinsa ya ce annabi yana yaƙi da mai yinsa ka gaya man in bai zama haramun ba mai sunansa shi ma wannan ya fi ƙarfin haramun sai dai zanto babban laifi kuma kamar da na faɗa jiya wannan su ne abinda nake cewa Allah madaukakin sarki bai yi narko a wani zunubi ba in ban da wannan babu inda Allah madaukakin sarki ce in ba ka daina wani abu ba so kun shiga yaƙi tare da shi sai riba fuska ta ta ƙarshe ta takwas Allah maɗaukakin sarki ya saka barin riba a matsayin tuba ana tuba ne in an yi mai an yi laifi ko? saboda haka haramun ne duk wani laifi wanda ba Allah bai yafe shi sai an tuba to ba kawai ba kawai ƙaramin laifi ba ne babban laifi ne babban laifi ne faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila sannan yace fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum fa tubtum in kuka tuba sheda kuna yin barra kenan ko in kuka tuba to shikenan asalin dukiyar naku yana nan shi halal ne abansa ba za a ce tun da an gwamutsa shi da haramun shi ma an haramta muku ba a'a shi asalin dukiyar yana nan in akwai wanda kuka bashi bashi bai ba ku ba yanzu to asalin dukiyar ya maye muku da shi amma ƙarin babu shi an riga an wato ainihin haramta shi kuma with immediate effect waɗannan su ne hanyoyi guda takwas da Allah madaukakin sarki ya haramta riba ta hanyar su. ban san wani laifi a alkur'ani mai girma da a wuri guda haka nan Allah madaukakin sarki ya haramta shi ta waɗannan hanyoyin gaba ɗaya ba sai riba kuma kamar da na faɗa malamai ma da yawa sun faɗa kai ma ai akwai ma da ta ƙur'ani a cikin ku akwai inda kuka ji Allah ya ce yana yaƙan mutum in bai bari ba sai riba don haka annaba alayhi salatu wassalam ya idan ya riba a hadisin as-sab'al mubiqat ko manya-manyan abubuwa masu halaka al'umma ɗaiɗaiku da kuma gama garanta ya faɗi abubuwa guda bakwai daga ciki ya ce wa aklun riba da cin riba cin riba yana wato ainihin yana cikin manya-manyan laifuffuka hakanan annabi alayhi salatu wassalam kamar yadda yake a bukhari da muslim annabi alayhi salatu wassalam ya ce Allah ya tsinewa mai bayar da riba mai cin riba la'an Allahu akilar riba mai cin riba wato mai karɓa kenan ya yi amfani da shi wa mukilahu da mai bayar da riba ɗin wa katibahu da mai rubuta contract ɗin riba wa shahidai da masu bayar da shaida akan riba Allah madaukakin sarki ya tsine musu mutane nawa kenan alalakalli hudu ko Allah ya tsine wa mutane hudu a dalilin riba duka waɗannan abubuwa ne da suke tabbatar da haramci na wato ainihin riba al'imamu tarakti ɗaya daga cikin manyan malamai a mazhabar alhambali a hanafiya a littafinsa Almabso, yana cewa a wannan ayoyin na riba na suratul bakara Allah madaukakin sarki ya harab ya uquba har guda biyar ga masu shin riba uquba guda biyar ya ce na farko shi ne wannan at shi ne baganniya da za su tashi ran tashi alkiyama suna yi zai zanto in kaga mutum a ran tashi alkiyama bai iya tsayuwa hmm? yana wato tashi yana faɗi yana tashi yana faɗi ba normal irin tashi da faɗuwar da mutane za su yi saboda tsananin ranar ba dama aiwatar nasa sukara ko wa mahum bi sukara to nashi wannan ba irin wannan bane nashi yafi wancan muni sosai hukuma ce bata cin riba shine la yaqumu la illa kama yaqumu Ladi ya ash-shaytanu min almas. wannan a lahira kenan wannan wajen da yawa daga cikin malamai waɗansu malamai suna gani kamar da na fara ɗazu a duniya ne yaya takabbuf ɗinsa zai zama a duniya shi ne zai zanto duk abin da zai samu ba zai ishe shi ba ba kuma zai daina nema ba duk yadda ya samu ba zai daina tashi faɗi yana nema ba wannan shi ne takabbuf ɗin ai akwai a komai akwai lokacin da in ka kai wani matsayi kana bukatar ka huta <clears throat> sai kana da 'yan gida da waye su za su yi maka ko to shi wannan hukumar da za a yi masa a duniya shi ne ba zai yarda ya huta ba duk inda ya ji za a samu kuɗi da riba komai karancinsa zai tashi ya je yadda zai yi wahala sai ya ji ya yi wannan abu. yana dawowa ana sake shi akwai wani to haka zai tashi ba zai amincewa kowa ba to wannan shine zai zanto yana sarrafi dangane da abin da na kuɗi ne zai zanto kamar mahaukaci wannan ita ce ba ta farko in a duniya ne haka kenan in a lahira kuma kamar yadda kuka ji ɗazu ba ta biyu shine almahaq Allah zai cire albarka a cikin dukiyar shine da Allah ya ce yamhaqullahu ar-riba Allah zai Shiri albar Allah yana cire albarka a riba to wannan shine zaka ga mutum suka ce almahqu abinda ake nufi da shi alhalaku wal istisal Allah yana iya halaka dukiyar gaba ɗaya albarkar yana iya zanto da hanyoyi daban-daban hanya na farko shine kariyar arziki ta zo mata ya rushe gaba ɗaya mutane ne kuka sani suka yi kuɗi da dukiyar riba kafin su mutu arzikin ya ƙare gabaɗe sun zanto ababen tausayi to irin waɗannan yana iya zanto ukubar almahak ne Allah madaukakin sarki ya musu ko kuma shine ya zama akwai dukiyar a hannu amma ba ta da albarka yana da dukiyar amma bai jin daɗinta tana iya Allah ya ɗora masa wani cuta ko wata cuta ga dukiyar amma kullum yana hanyar asibiti abinci in zai ci yana shi ne don kare mutu ba wai jin daɗi ba kuma yana da damar da zai iya sayin kowane irin abinci kuma duk abincin da ya saya sai da ya ci yana malaji ga dukiyar amma bai ji daɗin amfana da ita ba sannan in ya mutu ‘ya'yansa ba za su amfana da dukiyar ba za su yi tarkici a kai hmm, ya ƙare koko a raba musu su lalata shi a hanyoyi na haramu ko da yana hannunsu ɗan ya ci gaba da zanto bai da albarka ko kuma ya ma ƙare gaba ɗaya wannan shine ukuba na biyu da Allah madaukakin sarki yake yi mai cin riba ukuba ta uku shine wancan ɗin da Allah madaukakin sarki ya ce yana yaƙi da shi Allah ya ce maka muna yaƙi wannan kawai ukuba ce in kai mummini ne za ka samu kwanciyar hankali kana abin da Allah ya ce muna yaƙi da kai in za ka yi yaƙi da Allah za ka ci nasara ko mummunai ne in sun tsaya kan gaskiya in suka shiga yaƙi za ka iya nasara a kansu to Allah mai da kansa ya ce ina yaƙi da kai wannan wannan ya fi ma Allah ya ce na tsine maka wannan ita ce ukuba ta uku in ji astaraksi ukuba ta hudu shine Allah ya yi hukunci ma mai cin riba bayan ya san cewa Allah ya haramta ya yi masa hukunci da kafirci saboda Allah ya rufe ayan farkon nan da cewa wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim Allah baya san duk wani mai yawan kafirci mai yawan sabo kun ga ba ma kafiri kawai yace ba ya ce kaffa wato babban kafiri kafir kafir kenan babban kafiri ne mutumin da zai san Allah ya haramta riba sannan ya ce a ban ne a cikin wannan Hmm? ya ce a ah, shi bai yarda ba ya zama kafiri hakanan Allah ya ce wa zaru ma baqiya min riba sai ya faɗi shar'i yace in kuntum mu'minin ku kyale abin da ya saura na riba in har ku mu'mine ne mafhumin wannan shar'i in yana da mafhumi shine cewa in ba ku daina ba za ku kafarta shi yasa ma a wannan ayar da muke karanta Allah madaukakin sarki ce wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku kiyaye kanku daga wutar da Allah ya yi tanadinta ne don kafarai ba ta ku bace wuta ya ku musulmai amma in za ku ci gaba da shirri ba to a wutan nan na kafarai sai Allah ya sa kaga ya kammanta mutumin da kafir shi yasa nan kamar da zamu zo mu faɗa wadansu malamai suna cewa wannan yana magana ne da almustahil wanda hukuncin ya zo masa kuma yana ci ba a matsayin saɓo ba a'a yana ci shi yana ganin shi a wurinsa halal ne kaga wannan ya abin da ake kira aljuhud ya ƙi hmm, wato ya halatta makansa abin da Allah ya haramta masa yana sani duk wanda ya wannan kuma ya kafarta saboda haka zai ya zama kafa abu na gaba ah, na ƙarshe shine ne khuludu fi hukuba ta ƙarshe Allah yace fa ulaika ashabu man ada fa ulaika ashabun na hum fiha khalidun duk wanda ya kuma dawowa cin riba yana musulmi ya ji labari hujjoji waɗannan da muke ambata sun isa gare shi Allah ya ce fa'ula'ika ashabun na waɗannan su ne ma'abota wuta su ne ‘yan wuta mana za su shiga wuta in kuma sun shiga din ya ce ha khalidun za su daɗe a cikinta Al-Khulud yana zuwa da ma'ana guda biyu ma'anar daɗewa in ya shafi wanda yana da abin da zai fitar da shi daga wuta ko kuma ya zanto zama na dindindin in an yi magana ne da wanda ba shi da wani abin da zai fitar da shi daga wuta wato ba shi da imani to waɗannan fa ne hanyoyi da Allah madaukakin sarki ya haramta riba da su ga kuma ukubar da ya tanarar da su na ranar lahira akwai abubuwa da yawa a musulunci wadda idan mutum ya yi babban laifi ne sai a ce a yi masa haddi haka ne ko? to abinda haddi yake yi shine yana kankare maka wannan laifin in an yi wa mutum haddi a lahira ba za a kama shi da wannan laifin ba kuma kun gane ko? to amma akwai waɗansu laifuffuka a musulunci saboda tsananin girmansu Allah bai bayar da wannan kofin ba bai bayar da wannan kofin ba in ka fada a cikin su a duniya kawai da zai raba ka da Allah lafiya shi ne ka tuba bai ce ayi yi maka wani haddi don ya tsarkake ka ba ha ya barka ka je ka same shi don ya maka azaban alahira don ya maka azaban a lahira to wannan yana nuna tsananin munin aiki da. to riba tana daga cikin waɗannan da. babu wani haddi a duniya da aka Allah madaukakin sarki ya sa na wato ainihin a cin riba shi yasa ba daidai ba ne abinda waɗansu suke faɗa an ce abu kabira ne wato babban laifi ne sai su ce to ai wanda aka sa masa haddi kenan a gidan duniya ka ba'i suna nan da yawa waɗanda ba a yi musu haddi ba a gidan duniya kuma sun fi wanda aka yi musu haddin muni a girmansu ya wuce gona da iri ne shi yasa Allah yake kyalewa in ba su suka ji sun tuba ba sun koma izuwa ga Allah ba to sai dai a lahira Allah ya musu azaba in an yi maka haddi a nan duniya an taimake ka ne an tsarkake ka to ban da riba akwai waɗansu abubuwa guda biyu da mutane ba su damu da su ba misali kun ga rantsuwan ƙarya yana daga cikin waɗannan shi yasa malamai sai kiransa al-yamin al-ghamus ka rantse da gangan akan ƙarya da za ka samu ɗan wani abu na duniya shi ba shi da kafara ba an mutum ya rantse akwai kafara rantsuwa ba to kafarar rantsuwa ana yi ne ma rantsuwa iri guda kawai malamai suna kasa rantsuwa gida uku akwai lagul yamin akwai al-yaminul akwai kuma al-yaminul ghamus yamin na lagu shine a tambaka ce ana ana tafsiri a masallacin nan tunda ka san ana yi koyo shi a ce yau ana yi sai zanto ranan ba ai ba sai ka rantsa ka ce eh wallahi ana yi iya abin da kai ka sani kenan amma kuma sai zanto ba a yi ba hmm? ka gaba ƙarya kai ba ka yi kunci da abin da ka sani ne ko wannan shi ne abin da ake kira laho al-yamin ko kuma irin abin nan da aka saba akwai mutanen da in suna magana ɗaya biyu zai ce wallahi kuwa ka yi abu kaza zai ce ah, wallahi kuwa wannan inda irin wannan ne wannan ba a masa rantsuwa za ka yi abu ka zai eh, wallahi zai kuma sai zama baka yi ba ta ban baka ba wai ka kudarta rantsuwan ba ne kawai abin ya ka saba da shi ko to ba a so a saba da haka din amma in ka saba da haka din don ka yi wannan sunan salahu liyamin babu kafara al-yaminul shi ne ka rantsai kana ka kulla rantsuwan ne a zuciyarka ka rantsai kuma rantsuwan da Allah hmm? duk rantsuwan da aka yi wanda haramun ne ba da Allah ba babu kafara a cikinsa shi ma ya shiga lagul yamin irin masu rantsewa da kakanninsu ko masu rantsewa da kabarin kakanninsu ko masu rantsewa da darajar manzon Allah ko da manzon Allah ko da mala'iku ba a rantse da wani abin halitta ana rantsewa da Allah ne kawai to in mutum ya rantse da Allah akan wani abu yace ce zan yi nan gaba kenan ko ko ya ba zan yi ba da abin da ke zuwa nan gaba yace ce zai sai kuma bai yi ba yace ba zai yi ba sai kuma yayi wannan shi ake masa kafara shine abinda Allah ya faɗa a suratul al-baqara da kuma suratul ma'ida walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al ayman ko bima kasabat qulubukum fa kafaratuhu sai fa kafara ban ba amma al-yaminul ghamus ba a masa ba a masa kafara so babu kafara babu haddi a Allah ya barka kawai ta tumbula ka a wuta shine ma'anar gamus din mai dulmiyar da mai yinta a cikin wuta saboda girmanta ne kun gane wannan abu na biyu da waɗansu malami suke fara na ana saɓani kan wannan shine mutumin da zai bar sallah da gangan har lokacin ta ya wuce yana wani harkokinsa ya ƙin sallah kamar da kwanaki wani ya zo ya tambaye ni wa su mutane da suke zama a waɗansu ƙasashe su da masallaci akwai nisa sannan kuma ma'aikatan nasu babu wurin da za su keɓe su yi sallah saboda haka abin da suke yi shine suna kamar da ya fada da lafazin sai ce jam hakkin ɗinsu suke yi in sun dawo daga wurin aiki sun koma gida bayan lisha tukun za su yi azahar su yi la'asar su yi magarba ko su ilisha ko kuma wanda suke tashi kafin abin da magarba ne to sai sun je tukun za su yi azahar za su yi za su yi magarba ne dalili aikin mai don mai sai ka yi aiki a kasan don mai sai ka aiki dole sai ka aiki a wannan wurin ba za ka je inda masallaci ke kusa ba mai sa ba za ka ɗauki break a lokacin sallan ba ma don ka je inda yake za ka samu ka yi sallah to malamai da daman su suna ganin cewa duk wanda ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita to shi ba zai rama ba ko ya rama Allah bai so kun ga wanda yi da mantuwa ko bacci ya dauke shi zai rama aiko kuma babu malefi ba malefi wanda ya jinkirta da gangan har ta kai karshe to wannan yana da laifin jinkirtawa amma wanda ya ki da gangan da dama daga cikin malamai suna cewa suna ganin cewa ba shi da wani abu sai dai kawai ya tuba izuwa ga Allah madaukakin sarki ya tuba ga Allah hakanan mutumin da ya yin azumi da gangan wannan kafin mu gaya muku hukuncin sau da kuka sani gaba ɗaya tariko salati idza ta hada haka ne ko idan bai yarda da sallan ba ne wannan ya yarda da sallan amma da gangan ne yake to haka mutumin da yake Um, ok sallah ne kawai suke magana akan wannan mutumin da bai yi azumi ba da gangan kamar yadda na karanta fatawa wani mutum yake fada da kansa ya ce shekara goma shi da gangan baya yin azumi a jerefa shekara goma ba bai yadda da wajibcin azumi ba ne amma ya ce kawai sha'awar ce sai ta yi masa galaba to amma yanzu alhamdulillah ya dawo ga shi yanayi yaya zai yi da wancan na shekara goma ɗin. to tun da ba sallah ba ne shi sai ya rama sai ya rama zai tuba kuma zai rama <laughs> kun gane ko zai rama azumin shekara goma nan kwana nawa kenan kwana dari uku kenan zai ya azumi bashin Allah ne a kansa zai rama babu kafara ai ai kafara in ka fara azumin ne ka karya wannan ashi bai ma yi ba ne ko to shi wanda bai yi ba babu maganan kafara a kansa shi ne fatawar da shekar karbawa ya bayar babu kafara a kansa ba ai bai yi ba ne Allah ya ce yi ya ƙi yi inda ake cewa mutum ya yi kafara wanda nasti ya zo a kai shi ne wannan ya karya da gangan hmm? ta hanyar saduwa wannan bil ijma kafara tana kansa to wannan istitradi ne muka yi ko ina so fa in ƙara nuna muku munin riba ne cewa don ba a sa haddi a riba ba wannan baya nufin cewa laifinsa ko girmansa a cikin alkaba'ir kaɗan ne ha yana daga cikin manya-manyan alkaba'ir tana iya in akwai alkaba'ir da suka fi ba su wuce biyu ba shirka da danginta kafirci da nifa sai kuma kisan kai Abin da zai zo na uku a jerin alkaba'ir fa ne riba hmm? shi yasa malamai suke cewa a abubuwan da ba imani ba laifuffukan da ba sun shafi imani ba ne sun shafi aiki ne to akbarul kaba'ir a cikin waɗannan shi ne riba ne riba in ba abin da ya shafi kafirci ba ya shafi imani a zuciya ba to na aiki shi ne wannan shin riba to bayan waɗannan ayoyin sun sauka musulmi duk sun yarda da waɗannan ayoyin kuma sun guji riba a tsari wani ashirin ke cewa wannan ya zanto shine yanayi na musulmi har izuwa lokacin da musulmi suka rasa shin gashin kansu wajen mallakan kansu da kuma mallakan tattalin arzikinsu lokacin da suka samu suka rasa shugabancin duniya aka samu arna suka zo suka kwace mulki a garuruwan musulmi sai aka kakaba mu musulmi tsari na tattalin arziki wanda yake an gina shi akan riba kafin wannan lokacin in ka ga mai cin riba a ƙasar musulmi ɗaiɗaikun ƙangararrun mutane ne kawai hmm? sawa'un shugabancin musulmin salihai ne suke shugabanci ko ku a 'yan duniya ne ma suke shugabancin musulmi a musulmi sun karɓa ba sa riba sai dai 'yan kaɗan wanda za ka samu irin mu'anar lafiya ce aiwa ne mai kuɗin likudi ne hmm? duk wanda ya karɓi ba shi aurensa to sai ka ba shi da ruwa kuma yawancin duk wanda suka karɓi bashin to sai sun bar gari ba za su iya samun abin da za su biyan ba kuma abin zai ta karuwa za su fita su ce za su je nema da kyar daga can ne za su na turo mashi kudin yana ta wato ainihin abin nan duk rashin albarkan riban kenan wannan za ka samu ɗaiɗaiku ne na mutane kawai a ce wani yana bayar da riba ko wani yana karɓar riba amma <clears throat> musulmi banda ijma'i da malamai suka yi min kullil mazahib nan ma al'umman ma duk sun ɗauki wannan kuma suna aiki da shi sai da turawan mulkin mallaka suka zo suka rawa mu da tsarin musulunci sannan suka kawo mana tsari na mulki irin nasu da tsari na tattalin arziki irin nasu kuma tsarin tattalin arzikin nasu sai ya zanto sun gina shi a akan riba wannan ya sa musulmi da farko suka shiga kamar da abtahir ibn ashir ke faɗa suka shiga cikin hali na kakani kai aka zo aka kafa bankuna bankunan nan kuma su ma tubalin su shine riba har su waɗancan suna nuna cewa ba zai yi a yi banki ba ba a bisa tsarin riba ba wai ba zai yi banki ya tsaya da gindinsa in babu riba ba to daga nan lokacin malamai suka fara gwagwarmaya suka fara gwagwarmaya aka dawo abin ya zanto sabo kuma musamman daga nan da turawan suka ɗauke su suka kai su su suka canza musu kwakwalwa. ɗan uwanka ne musulmi amma tunaninsa na turawan yamma duk wani abin da kai kake gani mai kyau ne a addinin ka shi yana ganin mummuna ne to sai irin waɗannan kuma su ne ake zuwa a dasa su su zanto mana shugabanni saboda su ba za ma tunanin su ji kace haramun ne shine abin mamaki a wurinsu kuma a shirye suke su yi faɗa da kai domin su ga cewa baka hana su shiri ba ba hmm? sun zama capitalist jin daɗinsu ne kullum su su ƙara su yi ta ƙara arziki gama garin mutane kuma su yi ta shiga cikin kunshi da talauci da wahala amma sai ce ai dabarar ka ne ai an bar opportunity kowa ya je mana kai ma ka shiga ka zama mai bayar da riba sai ka shiga layinsu in ba ka zama mai bayar ba to ka yarda ka karba sai rashin albarka kai ma ya shafe ka to haka haka dai Allah da ikonsa malamai aka yi ta jihadi aka yi ta rubuce aka yi ta abin nan har kasashen musulmi da yawa suka samu cin gashin kai amma irin wannan cin gashin kan da muke gani ya zanto tsarin mulkin ba na addini ba ne tsarin tattalin arzikin ba na addini ba ne har yanzu ne ribar tana kai duk da haka malamai suka ci gaba da yaƙi sai waɗancan suke cewa in ba mu shi riba ba in banki ba a gina shi akan riba ba ku kawo mana tsari wanda ba na riba suka ce alhamdulillah ai da musulunci bai haramta abu sai ya baka alternative ba ma guda ɗaya ba alternatives shi yasa da inda Qur'an yake magana akan riban nan ma fa ya faɗa mana alternative hmm? ku duba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba ga albai ga riba yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat sadaqat al-qard al-hasan yana shiga ciki al-buyu' su musharaka da mudaraba da abin nan wanda su ne abubuwan da bankin musulunci suke duk sune ne bajil ɗin riba ɗin sai musulmi suka yi ta ƙoƙari da malaman fikihu da musulmi masu kishin addini wanda suka kware a islamic suka kware a economics da finance da wane ne aka zo aka yi har aka samu aka fara buɗe bankuna na musulunci wadda ba sa mu'amala da riba gwargwadon iyawarsu sai in a level ɗin da ya fi ƙarfinsu babu yadda suka iya za a haɗu tun da akwai central bank kun gane sai malamai aka yi ta kira akan wannan duk da haka mutane da dama ba su daina yakan shi wannan badil in ba ma za ku ji time to time za wani ya yi attacking islamic bank ya ce ba su da bambanci da sauran bankunan hmm? ma basa jahilci ko kuma makilci basa jahilci ko kuma makilci amma in mutum bayani to zai wato ainihin zai gane ko 'yan kwanakin nan na ji dr bashir ali umar yana magana cikin ɓakin rai ga waɗanda suke cewa duk ɗaya ne alhali shi yana daga cikin waɗanda mu a nan najeriya suka yi aiki tukuru suka fitar da dokoki kuma gwamnati ta yarda yanzu muna da bankuna na musulunci full-fledged national bank wajen guda biyar muna da kamfanoni kamfani na insurance na musulunci zalla da dama a wannan ƙasa ta yadda ba ka da wani hujja da za ce lalura ne dole sai ka yi hulɗa da bankin riba ko kuma sai ka karɓi riba wannan inda wani yana sha lalura ne tufa zamanin ya wuce in ba ka sani ba gashi yanzu muna wayar maka da kai akwai alternatives na banki masu hulɗa ɗari bisa ɗari da riba waɗannan ba sa hulɗa da riba kuma in riba ta shiga jarinsu ko ta shiga wani investment ɗinsu to ba sa ci ba sa ci ana declaring ɗinsa as non-permissible income MPI wato haramun haka za a abin nan sai a fitar da shi su tsarkake dukiyar nasu ta hanyar fitar da shi a bayar da shi abin da Allah ya ce wa yurdi sadaka for charity so abin da nake so in faɗa anan, nan wannan haramun ɗin abu ne da aka yi ijima'i a kai kawai waɗansu 'yan shibohohi ne da waɗansu suka kawo suka sa na sa ce mun gama da shibohin ne akwai wanda suke cewa wai wannan interest na bankin ba shi ne riba ba Don Allah yadda muna yi muku bayanin riba jiya haka ake yi a banki ko ba haka ake ba to ya za a yi mutum ya makance ya ce wai su wai kasuwanci suke yi hmm? akwai wanda suke cewa ai su kasuwanci suke yi ba bashi suke karɓa ba akwai kasuwanci suna kasuwanci akwai kuma bashi suna bayar da bashi kuma a kowanne riba tana shiga kuma duka suna suna suna mu'amala da riba din a bashin kuma a a kasuwanci din zaka iya zuwa banki ta baka bashi zaka sai mota ko za ta dora maka za ta dora maka ruwa zaka iya zuwa ta baka jari kai kasuwanci za ta ma iya saya maka mota ko ta saya maka gida amma ga asalin farashin amma kuma duk lokacin da kai jinkiri baka biya ba ana ƙara maka wani abu ko ba ƙara kuma tun a farkon haka za a iya a, to wannan kasuwanci ne mai riba ko ba mai riba ba kasuwanci ne mai riba saboda haka rainin hankali ne wani ya ce maka wai wannan ba shi ba ne har waɗansu suna cewa wai akwai bambanci tsakanin interest da usury na banki ana kiran shi bankin interest usury shine wanda yake haramun ma ka duba english dictionary kamar oxford abinnan suna bambantawa amma abinda suke bambanta usury da interest da shi ba wani abu ne ba excess ne wanda charge ɗin is too much shi ake kiransa usury wanda charge ɗin is huh? small <laughs> wanda percentage ɗin maybe 1 or 2 percent ne wannan shi ne wai interest amma in ya kai kamar 10 20 30 percent wannan ya zama usury to a musulunci ai ba ruwan ba a bambanta wannan ko da harawa ce yadda malamai suke faɗa idan ka bayar da wani abu aka yi sharaɗin za a ƙara maka in an zo za a mayar ma da shi ko da harawa kun za harawa abincin dabba ko in shi za a ƙara maka wannan ya mayar da abin haramun so shi musulunci ya haramta riba mutlakan ne sawa'un 0.0.9% ne za a karɓa ko 1% ko sama da haka haramun ne a musulunci saboda haka masu faɗin wannan suna raina wa mutane hankali ne sai mutane na biyu wanda su ma a al'amarinsu ya yi sauƙi yanzu su ne masu cewa airi ba tana shiga dinari da azurfa ne kawai kudin da aka yi na dinari da dirhami shi ne kudin shari'a amma banknot da coins suna ce wannan ba kudi ne na shari'a ba don haka riba ba ta shiga cikinsu kamar yadda zakka ma ba ta shiga cikinsu so hunga kenan in kana da naira ne ba zakka a kanka in kan miliyan in kazar triliyon kake da shi tun da naira ne babu zakka a kanka don Allah kuma hukaci zai da wannan hmm? shekarun baya an yi ta wannan debate ko mu a Najeriya an yi wannan debate ɗin, hmm? kun san debate ɗin Bello ya bugon cewa babu zakka a a wannan paper notes kuma har su malamai sun shiga ciki saboda wata fatawa ta imamu Malik dangane da alfulus a wannan zamanin a cikin mudawwana wannan rakshi abinda na so mu yi magana a kai domin mu warware shubha haɗin da maganan malaman malikiya din hmm? amma kuma lokacin mai haka za mu ƙarasa wannan gobe na gaya muku mu fahimta shi ne ba mu yi sauri ba saboda haka gobe za mu magana a kan wannan cewa paper bank eh, sorry me yake kira bank papers eh? bank note kuɗi ne eh? don ba zai yi in baka kashe baka so ba Hmm? so za mu yi bayani da kuma yadda malamai suke taujihin wannan wannan fatawa ɗin sannan sai mu ƙarasa abinda Allah maɗaukakin sarki faɗa nan domin nisantan riba kamar da muka faɗa tambayoyi za mu na amsa su a rubuce je ban ga wata tambaya ba shi yasa a farkon karatun yau ba mu amsa wata tambaya ba abinda muka faɗa ya zanto daidai falala shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana